ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم منا أكو قوة ذو الهجة خير أيام الدنيا مرحبا بأفضل أيام الدنيا مرحبا بليال عشر مرحبا بليال أقسم الله بها مرحبا بليال فيه ليلة أو فيه يوم يوم عرفة مرحبا بيوم عرفة من أمر بدرانا عرفة اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة من أمر بدرانا ranar da take aka fi ‘yanta bayi daga wuta ranar arafa marhaban بأعظم الأيام عند الله شين رانا إرن تيوكي فاتيميز وأعظم الأيام عند الله يوم النهر مرحبا بأيام التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح مرحبا بأيام الحج والعمرة نمر أبدا قوانكين أيكين حجي دا أمره domin da kofar tana buɗe da dama alhazai su riga sun yi umara wani kuma suna cin harama muna maraba da watan zikiri watan takbira Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu yawaita idan nan ga kayayyakin aiki waya ka za ta iya 24 hours tana zikiri za ta iya kwana tana zikiri in dai wayar ta kirki ne haka dai mashi Allah dan tana rike caji to kala ko akwai wuta ka jiyo na caji shi kenan. dukkan daren gaba ɗaya zikiri za ta yi kaga wayar ka zai ta kasance khairu waya a duniya ke ɗakin ma da zikirin ake ta yi sai zama khairu baiti kai ma mai yawan sai ka zama insha Allah daga cikin fiyayyu to ranaku ne na yawaita zikiri Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd wata ne na yawaita tahlilat la ilaha illallah musamman zuwa ranar arafa in ka duba wannan littafi na ce mai ahkamu arafa ahkamu arafa dirasatun fiqhiyyatun hadisiyya yana na ne kuma kai latsa kawai bim bim bim ahkamu arafa zai zo maka da hardcover ma da irin wannan din da mai hardcover ma su fi ahkamu arafa hukunce hukuncen arafa dirasatun fiqhiyatun hadisiyya to musamman ranar arafa ranar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir abu abdul ilah shi littafin salih ibn muqbil alkunin shine abu عبد الإله صالح ابن مقبل lallai lokaci ne na ambatan Allah da yawa da yawa a yawaita tahlilat a yawaita takbirat kuma kama sama kanka geji akallu sai a yau din nan ya kamata in yi la ilaha illallah so 500 misali Allahu akbar so 500 alhamdulillah so 500 mhm subhanallahi so ɗari biyar kawai ma an tattara zama dubu biyu ke to duniya dukkan mutane ne suka yi dubu biyu kuwa ko ɗari ɗarin ma zai wahala to kaga kenan insha Allah kana cikin sahun farko to wannan ina yi na ma kaina in ka yi kai ma ka ma kanka ruba dai mutuwa yadda ake yi ah, sharp sharp kawai mutum ya faɗi shi kenan sai ya mutu daga faɗuwa fa shi kenan sai a ce an kai shi asibiti daga na shi hanyar lahira to gan ba mu ɗauki guziri ba kala saka mutuwan za ta zo ta same mu ba wani guziri kuma mutum ya tafi gari mai nisa ba tare da guziri ba kaga ka ce mai wahalalli tun daga nan duniyan za ka yi tafiya mai nisa ba guziri ba komai kaga tafiyan wahala to ballanta irin tafiya ta can وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إذا ما باغو ذرين أوران الله باغو ذرين إيماني باغو ذرين إهساني باغو ذرين العمل الصالي باغو ذرين فرلي ما بلنت نافل فلي وقام متين يجا مكنشي فإنا لله وإنا إليه راجعون ومن كوكري أزوى يوم العيد شيني كرشي كينا daga cikin layalin ashir mafificin aiki a ranar shine ne sajj ikhlasi wajen yanka qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin mana ayyawaita ambatan Allah da kuma ambatan Allah da zai zo bayan ayyamu al-eid ko yawmul eid shine ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ka yi ƙoƙari ka cinye wannan sirrin da ambatan Allah da yawa to ka rabauta insha Allah ma mutum ya zauna shiru haka shi bai amfani ba shi bai amfanar da wani ba eh, shi kanshi bai abin da ya amfanar da kanshi ba ballanta to sai zama akwai tangarɗa da yawa ke lallai mu kokari mu ribaci lokacin da muke ciki ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyam al-ashr to gashi nan ayyukan alherin akwai azkar daga ciki akwai takbirat akwai asiyam bayan Allah da yawa sun fara tun ɗaya ga wata tun ɗaya ga wata maza da mata fa kuma yawanci ba wai ɗaliban ilimi can can ba amma dai sun san falalan a ah, ɗai da mu aka fara karari ma sa ta ce da ita aka fara ce oke kuna tsawon farko kenan ta ce wallahi ko ko aljanna insha Allah muna tsawon farko aljanna wata mata fa jiya jiya na yi mamaki kuma ba ɗaliban ilimi sosai ba amma mu ɗaliban ilimi mafi yawanci lana tam lana tam bal ma ga ɗaliban ilimi za a ce walima ma ranar farko ga watan zulhijja a kwantar da kaji kawai masha Allah to kaga kenan ashe mu kai karatu muke aikin fa masu aikin daban masu karatu daban kawai kaji malaman da ɗaliban duka kaji kawai za ta ci to akallu ce kaga tunda kaza ne zaka iya ɗibanta ka tafi tunda kana azumi gaba a gurin zaka ga kowa yana cin kaji kawai to mana an tashi da azumi kenan ba tashi ba amma bayan Allah da yawa su sun tashi da azumi to kaga wannan yana ɗaya daga cikin ayyuka na alheri yawaita nafulfuli nafulfuli musamman na nafulfulin sallah salatu buha yawancin mu aka ga ba ma yi yayin tsofaffi da wannan Allah ya datar da su salatu buha salatu shuru ka zauna masallaci sai rana ta fito aiki ne mai falala sosai yana daidai da ladan aikin hajji da umara ka yi ƙoƙari ka zinga ziyartar mara lafiya yanzu a cikin kwanakin nan kai bajetin budgeting ce kullum za ka ziyarci wani mara lafiya ko guda ɗaya ne ko kusa da gidanka ne yau kaga ma akwai kusa kaga Allah ya kawo maka al'adan kusa kusa ke kawai shiga ka gaishe shi ya jiki Allah ya ƙara sauki shike sai ya kira ka fa an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila kai kokari ka ziyarci dan uwanka musamman wanda yanke maka ya uquba fil man qata'aka wa ati man haramaka wa afu amman zalamaka wanda yanke maka to kai kokari a zulhijjar nan kai kokari kai ka sadar mai ko ta hanyar kira ne da Allah assalamu alaikum kuna lafiya kaza kaza alhamdulillah alhamdulillah to kaga kai ka sadar mai ko shi ba zai sadar ba kai ka sadar ko kuma ka taka ka je ma ka ziyarce shi yana cikin ayyukan alkhairi kiyaye farillai kiyaye farillai wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi sannan kuma an ka kiyaye farillai sai kuma nawafil wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili qala hatta uhibbahu har Allah sai ya kaunace ka lokaci ne na aikin hajji da umara sai kai kokarin ka samu ladaddakin me aikin hajjin ko yanzu kana da kuɗi ma ba za ka samu damar zuwa to amma ladan fa insha Allah za ka yi samu Allah mai da ɗaukaka ya dasar da mu fi akhirah